Jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaruni John Fundi ya jagoranci wani taro na tunawa da ranar da aka haifi ƙungiyar jam'iyyar su ta SDF shekaru 27 kenan da ya shuɗe. An gudanar da taron ne a jihar 'yan awaren Ingilishin ƙasar Baminda bangaren da suke kai ruwa rana da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da kammala taron ne sai jagoran 'yan adawan ƙasar ya kama hanyarsa na yin bulaguro zuwa ƙasar Burtaniya na tambayi mai gari Umaru a matsayinsa na memba a cikin jam'iyyar ta SDF ko menene ya sa shugaban nasu ya yi wannan bulaguro zuwa ƙasan Birtaniya a lokacin da suke takun saka da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru? Dalilin tafiyan shugaban jam'iyyar mu Ingila wato shine mu ma muna shirye-shirye domin sa mu na shugaban na kujeran shugaban ƙasa na 2018 domin a wannan shekaran eh, niyan mu wato shine mu ga bayan fulbiya domin ya jima a mulki. Shi ma Dr. Tony masanin siyasan ƙasar jamhuriyar Kamaru ne. Eh, Wannan taro da jami'ar ta SDF ta yi yanzu dai sun nuna cewa sun hazaƙa ne kuma har yanzu su ma suna neman su canja gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ne ko da kwanakin baya ma sai da jam'iyyar ta SDF ta hana wa magoya bayanta ta halartar duk wani taro ko biki da gwamnatin ƙasar ta kira Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.